والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتبه بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم جوامع الفوائد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقديم الشيخ بشير ابن نوح السلفي الأثري تقديمنا إلى الشيخ بشير بن لوب السلفي الأثري اقول الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على عباد على عبد المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف نعم أما بعد فقد دفع إلي الشيخ يحيى محمد السلفي كتابه حقيقة يحيى محمد السلفي da an cire wannan kalmar shirk din an bar shi faƙar da fa ilayya ya haya muhammad a salafi kitabun ya haya muhammad a salafi ya ba da littafinsa jawami ulfawadi littafin mai suna jawami ulfawa'i fi ta hasilin ilmin nafi eh, wato matattaran fa'idoji ko matattararun fa'idoji a wajen samun ilimi mai amfani a gane hanyar da mutum zai bi ya tattaro abubuwan za su taimaka masa wajen samun ilimi wanda za su amfane shi fi zamanin inshirar wato ya ba da sa a zamanin shagaltuwa a awai eh zamanin shagaltuwa da wasu awai bai awai shine wani abu wanda zai kanje mutum daga ainihin riska abin da yake so to nan awai wato ababen da za su kanje mutum daga samun ilimi idan har mutum yana tare da su to da wuya ya samu ilimi mai amfani fi zamanin shigali bi hawa'iq allati tamna'u hudu al-bal wal fikr wato ya bani littafin a zamanin shagaltuwa da wasu kanje kanje wanda suke katange mutum suke hana ainihin natsuwa na zuciya wal fikr da kuma natsuwa na tunani wal wa ala washiqi sudur shi littafin ala washiqi sudur wato saura ga kuma littafin ya kusan fitowa misali shine abin takaici ga littafin nan ya kusan fitowa an gane wannan ko hmm. zai dauka kuma littafin ya shiga cikin zuciya na amma kuma ga shi bar da lokacin bincike sannan kuma zai dauka littafin ga shi ya kusan fitowa an ba ni littafin amma ko amma ban samu dama ba kenan da an ƙara mai lokaci kenan misali na'am bai da anni qara'tu kitab qira'atan sari'a wato duk da haka sai dai cewa na karanta littafin karatu na gaggawa karatu na sauri wa tubtu bi abwabi fawasil khafifa kuma na yi yawo a babu baka littafin irin yawo mai sauki a hankali na bibi littafin sama sama haka فألفيته كثير الفائدة لطالب العلم. هذا كان da من يوم فائدة عليك طالب العلم. حيث أفاض المؤلف من خلال منهجه. ya شيما a ta inda ya ta inda ya zuba wato a cikin tsakiyar manhajinsa shi bayani ma yahtaju ilayhi talibul ilmi nafi a cikin bayanin abin da mai neman ilimi mai amfani ke bukata wa aksara naqal min al ulama kuma ya yawaita nakal daga malamai shi ya ya salafi ya ciro maganganun malamai ya kawo a ciki shi bayani ahmiyatul ilmi wa sharafi game da bayanin muhimmancin ilimi da kuma darajar ilimi wa fadli da falalan ilimi wa zakara ashara awa'ik talab to ya ambaci awa'ik guda goma na neman ilimi ababe guda goma da suke kasance mutum daga samun ilimi mai amfani guda goma ibtada'a bil ikhlas ya fare ta da ikhlasi wa sidqin niyya da gaskiyar niyya wa wa hazzara min ghawa'il ilm kuma ya tsoratar daga abubuwan da ke halakar da mutum a cikin ilimi wa asati talab eh, wato ma'ana abubuwan da ke halakar da mutum idan mutum bai da su a cikin ilimi idan mutum bai same su ba da kuma aibi na nema aibin abubuwan da ke kawo aibi ga neman ilimi wa ashara ila ahliyati ulul himma kuma ya yi ishara zuwa ga muhimmancin ɗaukaka himma wajen neman ilimi cewa muhimmi ne ga ɗalibin ilimi ya zama mai ɗaukakakken himma ya ɗaga himma sosai ya dage wajen neman ilimi ma yanbaghi an yabda bihi talib har ila yau dai ya haya salafi wato ya yi ishara zuwa ga abin da ya kamata ɗalibi ya fara in za ka fara neman ilimi da ya kamata ka fara da shi kafin ka fara neman ilimi